أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه satin da ya wuce mun karanta babu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahida wannan babin mun ce an hazafa mubtada mana hada babu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahida wannan mun wuce ko ba mu wuce ba ban kai wannan wurin ba kulu na ne ta Allah da zaka je shi ka saboda na to zan tashi ba nan babu kulu amanna billah wa ma unzila ilaina na fatan gane surat bakar aya 136 abin da yake nufi zai fassara maku yanzu da hadisi yanzu mun fassara kenan in kun ga an kawo ayan sha duk ko hadisi fassara ma ayan da kai baka gane shi ba manzala sallallahu alaihi wasallam eh, ko ake shi nan baka bani yake cewa kunu amanna billahi wa ma unzila ilaina yake cewa kunu ku ce amanna billah mun iman da Allah wa ma unzila ilaina abinda aka so kar mu musulmi mun imani shi mun imani cewa Allah shi ya hace mu shi ya hace sama shi ya hace komai shine farkon tauhidi mun iman da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka so kar mu shine qur'ani shine first class kuma da abubuwan da aka so kar na taura da injila za mu imani a jumlace mu iman cewa sun kojin Allah amma abubuwan da suke ciki akwai wadakin saboda tabiyin da aka yi da shi to zai fassara ma wani aya cewa haddathana Muhammad bin Bashar haddathana Usman ibn Umar akhbarana Ali ibn Mubarak an Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salama an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة الإبرانية لارب... آه أهل الكتاب مزوالي تابي شيني يهود لنصارى سنة كرنت التوراة domin annabi Musa annabi Isa da yanzu shi da Allah ya hada masa littafin Taura da Injila baki daya suna karanta Taura da Ibraniya da yaren da ake kira Ibra shine Yahudanci wa yufassirunaha suna fassara shi bil arabiyya sukan fassara ma larabawa to lokacin larabawa ba da wani tafi ummiyun ne jahilai ne wallazi ba sa fil ummiyina rasula da ummiyin ne haka aka hace su to saboda haka yahudawa da nasara suna fassara musu su jawo su zo a jinin su yufassirunaha bi arabiyya li ahli islam kuma tun ba Allah ya sako da ma Qur'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa da ajini to suna kokari suna fassara ma abin nan mutane wanda sun kasance musulmi suka fassara musu to da sabe sukan sauraren su sukan sauraren su in suna yi to shi manzo Allah ya ce su fa qara rasul sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu ahlal kitab wala tukazibuhum yace in kun saurara abin da suke fara kar ku gaskata su abin da suke fara kuma kar ku karyata su ku bar su je magu ba manzo Allah wannan jumlan sada na gare shi abun ka ce ba za a gaskata ko ba za a karyata ba to ina yake amma in ka lura mun ga manzo Allah haka yake ya ce la tusaddiqu kar ku gaskata su saboda abubuwan suka rikice kun gaskata za ku gaskata ta suniya kar ku kayyata su lallan ku kayyata su akwai wani abu a ciki wanda daidai ne haka Allah ya sauko da su ku samu laifi me za ku yi ku yi tawakkufi shine hikima manzo Allah wannan kalmomi masu tsadan ba baki manzo Allah ba za ka ji su ba la tusaddiqu wa la tukadibu saboda cikin sa akwai wanda daidai ne wanda Allah ya sauka da shi akwai cikin sa akwai wanda da masu rike shi ce ku yi tawakufi kar ku karanta kar ku yarda ce ka ce amanna billah ku yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka so kuma na fata kun gane wannan shine to me munasaban wannan wannan farkon aya da kuma wannan hadisi me munasaban sa wai zai ga munasaban hadisi menene alakan ayan farko da wannan hadisin da zuka karkashin sa me ayan hadisi ya fassara wannan ayan ina ya fassara shi na ina da ya fassara shi Okuru hmm? nan shi ne ke fassara cewa abin da ya sai gaya wasu ku amanna billah wa ma'unza ilaina shine wa alqur'ani da Allah abin da Allah ya sauko da su na taura da injila a jinnace to wannan aya abin da yake nufi kenan taura da injila a yi iman a jinnace tare da qur'ani to amma ba za a yi imanin a tafsirance ba saboda sun gayyara shi sun baddala shi to wannan ayan kenan cike babu sai ya kuru sufaha minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha kul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratin mustaqim za ga wannan ayan buhari zai kawo shi wurare su uku saboda muhimmancin ayoyi wanda Allah ya sauka da su saboda ya fi cinu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin farko ana fuskantar bait maqdis ne ana fuskanta baitul makadis to shi manzo Allah sallallahu alaihi ya kwadaita wurin Allah ya roki Allah ya wala shi zuwa dakin nan annabi Ibrahim dakin Allah shine Ka'aba to da Yahudawa suna yaudaran jahilin Larabawa cewa ai duk addinin da kuke baku da kibla shi namu to daga bayan wannan Allah ya canja su zuwa Kaba to a cikin canja su zuwa Kaba to shi aka samu kuma munafikai da larabawa munafikai cikin larabawa kuma da yahudawa malamai a cikin yahudawa suna suna kai hari akan musulmi na kwarai suna ce kuma wai me yasa ke wasa da addinin ku yau ku ce alfunan gobe albanin shi ba wajen Allah ba ne to shi ne kike saya kunu nan gaba kaɗan za a fada suwaye sufaha masu rashin hankali larabawa munafikai da ahbar na yahud za su rike faɗa minan nasa daga cikin mutane za su rike faɗa sufaha ko ba yahudi ba nasara ne zai faɗa saboda rashin hankali abin da ya faɗa an wasu ba shi wawa ne da munafikai ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha ce waya canja su za su ringa ce da mutane waya canja kiblan da da suka fuskantar sa waya kauda su waya juye su waya sa suka bari me yasa za ringa tambaye musulmi wanda ka su bai ishe su ba a yaudare su a kan wannan shi da wani sun yi ridda munafikai da yahudawa sai suka kusa su sa mutane su yi ridda cewa don mene bai bai makar sa na bawa shi ma da zai hau sama can ya hau don me za a bar shi ga shakku ya fara shiga cikin wani zuzuka ta musulmi to shi na Allah yake ce da su kulillahi mashriq wal maghrib bari ma gabas da yamma baki daya na Allah ne ya ji man ya sha ina shi da wanda ya gin dama ila siratul mustaqim zuwa tafarki madaidaiciya saboda aka ba wai kibla gabas ko yamma ko arewa ba ne a'a imani da Allah da umarni Allah shi yafi Allah ne ba da umarni a daina fuskanta a bait maqdis saboda haka ba komai bane aya da yake nan to zai koro irin waɗannan su uku kawo maka shi yake cewa sana abu nu'aym sami az-zuhur zuhair ana ji ishaq zuhair anan shine ibn ma'awiya zuhair ibn ma'awiya abi isa shine amr ibn abdullah bai yanda kun ji ya a karshe rayuwarsa to waɗannan hadisai da Buhari ya rawaito su she Buhari na da wani ka'ida duk waɗannan da malamai sun ce sun yi ikhlasin kafin ikhlasin su ne Buhari ke da tabbas Zubair ya rawaito wajen Abu Isa shi sa hadisin da zai zama za'ifi ba wanda yake son karin bayani wanda ya karanta mustalah hadisi idan wani su malamin da aka fa'ana su Buhari ya rawaito shi sai koma mukaddima buhari sai ce masa me ya sani akwai mudallisai da wanda suka yi tadlisi sai ga buhari ya rawaito shi da walakin in ka kuma mukaddima zai fassara ma me ya Ya ce an bara'i radiyallahu ta'ala an anna sallallahu alaihi wasallam salla ila baitul maqdis manzala ya fuskanta baitul maqdis a can shine yake kasan sham wanda yake falastin yanzu wanda ba yahudawa sun kwata sita ashara sita wata goma sha shida ya kasance shekara da yake na da wani abu au saba ta ashara ashirin ko kuwa wata goma sha bakwai wa kana yujibuhum an takuna qiblatuhum kiblatul bait wanda suka iman da manzo Allah da sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi so Allah ya fuskanta da su zuwa dakin Allah wa innahu salla aw sallaha salat al-asr wata na shi manzo Allah ya salla asba ko salla asba salla al-asr shi wahayi ya zo masa shi umarci shi ce fuskanci kaba wa ma ha qawmu shi manzo Allah ya salla tare da wasu mutane fa kharaja rajul man kana sallama da an gama salla akwai wani sahabin da ya salla tare da su shi ya fito ya je wasu masallatin kamar masallatin masjid da kuba ya tarde su suna sallah famarra ala ahal masjid shi wanda ya salla tare da manzo Allah ya je ya samu wani masallaci suna yi wa hum raki'una suna cikin ruku'i shi ce da su suna ruku'i ashhadu billah na shaida cewa na shaida da Allah ina shaida ina muku magiya na shaida ashhadu billah laqad sallaitu ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam na shaida ba wani tantance abota masu ce Allah ina maku magiya cewa yanzu na yi sallah tare da manzala kibla makka a makka ba muka fuskanta ba bai maka da shi ba fadaru kama hum kiblatul fadaru hum kibla bai shi suka juro fuskanta dakin Allah ba nan ya za a yi nan da gina yake kaddara a nan ake fuskanta shautu ya zo ya leka nan ya ce wallahi na shaida cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu an fuskanta da fuskansa zuwa kibla da kuma nan ne arewa ne yanzu ku fuskance me kudu ya za a yi kamar nan ne yadda masallaci shi da yanzu yadda sahabai suka yi ana cikin limam ya zai yi liman ne suka ba shi hanya ba kowa ba ne ko na wajen da yake liman ne zai koma baya baya in zuwa sarfin karshe ce juyo ce kuma juyo ba wani wahala za yi ba sauran farko ya zama mai sauran karshe ya zama mai shi ne ba ku gane ba juyo a kai. da ilimi amma yanzu za a jujuye wannan shi ko ya hada liman da ya gama wannan da ya ɗan jigurgu shaka bashi aka dan ce baya baya ga karshe su she juyi ya juyi magana da kare hmm? ina ya abin da bai yi ba kuma shi mu yi shi kacin da bai yi ka ba to abin da ba yi shi ba shi mu faɗe shi abin ba yi shi ba to don mu za mu yi shi ko mu faɗe shi to bayan shi ba yanzu kamar sahun nan muna rukui shan zangaya mana ya zamu kaga kowane sahu ya ina tsaye wajen da yake bai canja ba liman da kawai a ba shi hanyar ya za isaji da koma can karshe baya baya ya zo shi juyi wannan juya wajibi ne saboda wannan kibla an gama shi shi fuskanci can to da ya juye shi kowai biyu shi sahun farko ya zama sahun karshe sahun karshe ya zama sahun farko a yanzu malam mai gama ba kai nake manga ka tambaya kuma kana kallo me eh, eh ya yarda haka yake ana kallon nan bet madrid kuma kenan a kalli nan haram ne me ba gane ba amma wannan dai ne wannan da zai gane ba ya zai koya ma mutane karatu a a Allah kara ba ta mara kai ke yanzu saurara tashi kaddara a nan arewa ko shine baitul maqdis nan shine kaba ko to kai ne liman koma can kofa je ka can kofa je ka can kofa to nan ne gidan liman ka to malamai ku tashi ku yi sau ku tashi kanan to ka gane to shi kenan yi rukuni to ka tashi daga ruku to kuma baya baya baya baya ku ba shi a au su tashi ma ba laifi je ka je ka ka juyo can to kuma ku juyo to ne. Allah ba da ba da illa nan da wanda shi ne me muku a rikice haka kai ka gane shi cewa fadaru kama hun kiblat mashid shirka juyo shine juyo wanda aka yi wannan bai hana bai taba sallar su ba wa kana zalika mata ala wa kana alladhi mata ala qiblatan qabla an tuhawwal qiblatan eh, eh, qibla albayt rijalun kutilu lam nadri ma naqul fi shi muna aka fara yaya dawa kuma aka ce to an kashe yan wanku a fagen yaki kafin a canja dakin a canja sallan su zuwa dakin Allah watan goma sha bakwai ko watan goma sha shida nan yaya sallan su yi a sake tsoho da wani shubha a zuba sahabai shi ne sahabai suke zuwa suke tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ƴan uwanmu da suka mutu kafin a canja wannan kaban sallolin da suka yi can yaya haka ne lokacin da aka haramta giya aka ce ai an kashe mutane cikin su akwai giya ya hukunci su duk waɗannan shubuhatin akwai su munafike da yahudawa su ta yaya da na fata gane shi Allah ya masa rabbi fa allah. waɗannan yaya dawa ke gaya sahabai sahabai kuma su je su tambayi manzana shine ke cewa yake cewa fadaru kamahum kiblan bait wa kana alladhi mata ala kiblatin kabla an tuhawil ya kasance wani ya mutu kafin a canja shi zuwa dakin Allah akwai gyaro akwai mutane mazaje kucilo an kashe su ne don daga kalma Allah shi sahabai sun ce lam nadri ma naqul fihi ban sani ba ni ce da hukuncin su shin an karba ibadan su ko ibadan su shalle ya fi da jawabi shi Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nas la raufur rahim da aka kawo da maganganun munafikai wanda suka zo suka zuga musulmi suka yaudare su shi Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai bata da imanin ku ba abadan inna Allah bin nas bin nas ku la rahim Allah ya kasance mai rungumi ne mai tose mai jin kai akan bayinsa ko da ba su yi sallah mu ba ko ba su yi sallah ba imanin da suka yi ma ya isa ma Allah da ko da bai ruku ba daga imani yayi an kashe shi a a wajen yaki Allah ya sa shi a cikin aljanna bayan tana wanda yayi sallah yayi kaza daga baya Allah ya karbo ransa kibla na sha'air lamin Allah shi ya sanya da zai yi saboda aka dasa fitina na a tsakanin musulmi wannan duk ana koya man don mu gane cewa Allah ba zai kyale mu haka wani su kuna nan sha kawo shi shubuha na musulunci sha wannan shi wanda ake kawowa ina yi ne ina ana yin wannan ne domin a jawo hankalin wanda ba su da imani ko wanda ba su da cikakken fahimta addini a kawo da shi to anan hukumce hukumce sallah zai fito a nan farko ya ba laifi mutum ina sanla isaurara wanda yake masa magana ina ne zan dauki wannan hukunci na kana sallah ya halatta ka saurari wani kana cikin sallah na'am na'am ni ba sai ni ba to ina me dalili a nan wurin ya ci sa? wayan na masu ji sa? a ah, mutum da ya nufi sai yi bayani menene malam sun saurare shi kuma suka juyo sallah yana nan daram ashe juyewa cikin sallah kuma da wurin da rura akwai sallah kuwa a'a mun fahimta ba mutum ne na sallah she yi wani kara a bayansa she biyo she sake komawa sallah akwai ya biyo ba inda ne ba gabas baya ba ya ba da gabas wani abu ne firgita she biyo she din ba haka ba ne she ci gaba da sallansa daidai ne a ni tambaya ke sallah akwai ko kuwa don wani suka sun ce mutum da ya riga ya jiyo baya da inda liman ya fara sallansa babu ita yanzu kana sallah shi wani abu ya taimaka hankali shi ka juyo shi ka ba haka ba shi ka koma yaya akwai sallan ko babu ko babu za ce eh shi ke kamar baka ji tambaya ba mu za ka ce mala mala akwai sallah me dalilin ka hujja wannan sannan kuma da karin hadisin wani sahabi da suna sujjada manzon Allah ya so da koyar sun kuma sai ne da manzon Allah ya sujjada sai ya hau kan wuri ya zauna cikin hakan sai ne lokacin yana yawo da ya ga an yi ɗauki tsawon lokaci ba a dago ba sai da goyi gani ya sa kan zan Allah ya dago sai ga hakan ya kuce na a wuyan manzon Allah sai ya koma ya ci gaba da sujjada. Hayan na ba juyewa ya yi ba. Wai menene ne? Kyale shi ba za ka harba an fara. na babu sallah ko eh. me dalili eh saboda wayannan din ai ba juya ba inda limamin sun yi in ah. kalmar ne wannan ba shi da alaka da liman ko ba liman an juyo ko ba ba ba shi ba ne ke kuma da yawan dalili ne da wanda da aka kace wanda yin ne sa wani abu ne daban amma sun juyo ne an ce wai wannan juyo dole shi ne mai juyo za su juyo ai ba shi da alaka da imma ko almun sun juyo ko su juyo ba to wannan shine tambaya mun ce wani abu ne ya samu ba lalle mutum ne alal misali mutum yana sallah ya fuskanci yamma nan ya raka daya shan zuwan ce da kai wajen da ka fuskanta kuskure ne yamma kake fuskanta kai raka daya in ka juyo zuwa fuskan in ka juyo fuskar ka zuwa ka'aba sannan ka akwai ko babu to sa wancan ciki me dalilin ka kace akwai wani hadisi saboda yadda baka sani ba su ma baka sani ba kuma haka ba ashe na sallah yanzu na fuskance yamma aka za ka ce kai raka nawa raka biyu ko raka uku na samu shi aka ce kai ba daidai kake ba shi na wani zalla to wanne saban ha shi ka juyo da sahabai sun rushe wani sallah to kai ma shi ka rushe da lokacin da suke fuskanta bai kuma an ga na fahashi ba sani ba to haka ne kai ma lokacin da kake sallah gaban eh, kana tsammanin ka ba yamma yake sha ka gaya ma in ka ji ka ci gaba da sallah ba komai ai idan na kuma raba na idar sannan a ai wannan kuma rabana la tu'akhizna in nasina akhbar amma fukaha na mutaakhirin na malikiya sun ce inda akwai lokaci karama sallah ihtiyasan dan malikiya muna da wani hukuncin ihtiyatan bina kan ihtiyasan shine mutum da ya ci ya sha a cikin azumi da mantuwa an ce rama ya zama ikhtiyatan kare kai ba kare kai ba ikhtiyata a cikin azumi in maka yi kwale ma afuwa isa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sha ko ya ce a cikin ramadan ba tare da sani ba Allah ne ce da shi bina akan ikhtiyatan babu mutum ya yi bincike akan na mangana malamai akan ikhtiyatan ce za nan shi na ake akwai to amma bakcin ko ba lokacin da mutum ina sallan san shi wani abu ya yi kama baya ina neman mutum ya ce akwai abu kawai dalili ba ne ba ha kawai ba dan mangana ai ba cikin campaign muke ba mangana ce na ilimi bismillah malam zaka ce ne dalilin ka to ina na nan da wuri a kan mai manta da wannan mun gama da wannan ba ka kan wannan eh mutum ne kana sallah shi yaro ya dubbo wani abu a gaba ko bindiga ka ce ah, a bayan ka shi ka rikice shi ka shi ka ga abu ba komai zaka ci gaba da sallah ko shi ka fara kibla kai raka biyu da ina haka nan da sanin ka daruri kan bari to ina darura nan wurin da Allah na karatun nan muna yi da masu hankali ne da Allah ku ringa mai da hankali karatu ne na ilimi ba karatu na gama gari mutane ba ne ku ringa musharaka da mu bismillah malam cewa mai ba ne yi to aka ce da baya juyo a cikin sallah ba shi da juyo da ya juyo ga Manzala ne shi manzala ke komo ko mu yake a a yaya dan Abu Kufafa zai gabata manzala yana nadirin mutane su sallama Abubakar talikai ina gaba ya ba da umarni ba wanda manzo Allah ya ba shi umarni na na direct ya ci gaba da umman ba bakar ba wurare guda biyu da ya shi na cikin sauri ya ci gaba daya yana kwance kace mu ababakar faisali bin nan ka yadda ko ka yadda ka yadda ko shi aka ce kwace limanci ko bai kwace limanci ba ko hoka sun gama sun tafi kai zaka sha wahala kai zaka sha wahala an kwata kin shi je ba na tilla qur'an wala hadisi yace sai na ali shine shugaba kaddara ma an ta sakon kai Allah zai yarda Ali ya su yake kurakuren su to wannan shine ilimi sai na bakare yiwu to saboda haka fuka ha fukan kawo shi ne maliki al-sadi zari'a kamar yadda imam ya fara. in wani abu ne sai man kirka warware saboda abubakar radiyallahu anhu lokaci ya warware ne bai san da ya faru a bayan sa shi sha warware da yawa kuma ya ga abu ya fi karfin sa ce na shi shi aka ci gaba da sallah kuma ba ce abubakar koma ya yi takbira ta sabo ba sallah yana nan da ta fata kun gane karatu to ku rike ku rike wannan ilimin wato bai gane ba to ba murya na hawa na mutu na na hadisi ne kana tabbas ka kula da shi amma shi suna eh eh mana ina ne ke Eh, za ka eh, yanzu ne ka kai wurin ko tambaya za ka yi alu ahla zikirin kuntum la alamu ba kowa ita da kokari yadda Allah ya bayyana sanar da kishi yi. shi ka daina fata kula mastatatu ka manta dai aya ne ko shi ka fata ka zama arni ne baksani ba baksani ba inna rabbana la tu'akhidna in nasina aqsal sannan ba ka sani ba ka tambaya ka yi ijtihadi in ka yi shi ke amma ka saya ba dare ne sallar magrib ya wuce masalla isha ya wuce shi alfage yake to zaka gane ka yi sallah kai ya kokar bayan ijtihadi da tambaya a yanzu ka karanta kullillahi mashriq wal maghrib ne ke nufi haka fata aya ai eh, to kuma shi ne amfani ka karanta wannan ayan ki amma ba a je miki biyar ba kamanta ai ne <laughs> to eh, yayi ne a wannan kuma ai ba mu isbat malikiya ba ne wani su ne tunani wani su ne malikiya zuzutu dai sun ce in ka yi sallan daga baya bayana in lokaci bai fita ba suna da lokaci su ne fuka ha malikiya amma duk wannan filosofa ba ma zai saurari su mutaakhiri na wanda ma ba itibara kamar da wa sallan wasa ne a yi gabas a yarewa kuma to me amfani lillahi mashi mashriq to ka tara ka yi shi duka bakar ya kini domin ka yi kini wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasulun alaykum shahida duk wannan tafsirin da muke na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki fassara hadisin atisa mun ce hadisi ina da mawqifi guda uku mawqifin farko zai fassara qur'ani shine abin da muke ciki mawqifi na biyu hadisi zo yi takidi karfafa abin da Qur'an ya ce mawqif na uku shine ba alakansa da Qur'ani mustaqilla ne yi hukunci wali ina muke ne yake cewa <laughs> ba ka tare ba to yace hadathana Yusuf ibn Rashid hadathana Jarir wa Abu Usama wa lafz Jarir abu yusuf yusuf ibn rashid wanda ya rubuta wannan hadisin ya rubuta wajen jarir ya rubuta wajen abu usama yace amma wannan lafzin na jarir ne saboda amana ilimi magana manzana yana da hadari ka dura durat nasu yana da kaikul ahbar ka ce manzana yace ba tare da ka fasalu ahla zikirin kuntum la ta'lamun za ka ji yanzu ana mimbar ana rajo ana fada ku yi azumi tsofaffin ku eh yan wahabiyawa ne ba sa so ku yi ku yi azumi tsofaffin ku kace ka kafa gane wani addini ne wani addini ne ba sa yi ni abin da yake ba mamaki abin da manzo Allah ya yi ba sa yi shi abin da bai sa su ba su yi manzo Allah ya azumi litinin dukkan ka tabe suna azumi litinin yayi azumi alhamis dikiyar ka same su yamu bi dikiyar ka same su azumi uku ko wata ba sa yi eh? abin da ya shafi kuma azumi na abin na shawar ba sa yi ba ma sun zarce imam malik ba imam malik ya ce duk wanda ya jahilci sitti shawar ina gan sitti shawar jan hada shi da na abin na ramadan za a yafi maka to ya ce hana shi don ramadan daban ne sittu shawar daban ne iya ce duk wanda ya fahimta cewa sittu shawar yana da alaka da ramadan ba za a yafe ma ba za a yi mashan hada ta yake hana shi jahili da ramadan daban wanda sittu shawar daban na ba ta gane wannan zancen to haka imam malik da shi kowa jahili to amma ki wannan wikaya ba a sittu shawar a ce kurahu mai ce yake yukrahu shi a ta yafa yukrahu kuma za a yaudare tsofaffi da tsohuwa ta dauko azumi tun rajab ta bai kwana tisa'in ko kisan kai kwana tisa'in aka ce akwai mamman da suke da imani dubu ashirin na eh, ba da ahi zai toma sai an sallame oh, shawar kenan eh. to wannan abun ibada ne amma ibada abin da kaga rahama ce da Allah ya fara manzo Allah kan kana abun da yazo bakin sa ya fi shekara duk tana yi wani bai zo bakin ka ba kan kana abu abin da manzo Allah ya ce a yi miki da shi ya saka ya fi wanda bai saka ba kai shekara duk kana yi saboda Allah ina son sa kuma ya zabe shi kalmansa hujja ne addini ne shi ya tura shi don jin kai da rahama tunaninka da fahimtanka ya saba ne manzala kuma aiki babban jiwa ne tafi can shi sai ke ma ka illa rahmatan lil alamin jin kai ne Allah ya tura shi shi sa dare ne kafi kwaya ɗaya ne in ka samu dace bota Allah ka shekara 80 da wani abu to saboda ka in ka yi aikinka arziki gobe ka wannan jimla cika arabiya azumi kurkufi kawo shi da arabiya ya zama mustafin da azumi kurkufi kawo shi da arabiya kawo shi wace hadishi wace aya kawo jumlan na azumi kurkufi kaga kalma ce ma babu ita cikin arabiya ban tare zama jumla mu da har ya zama magar manzon Allah kai tsofaffi ma ramadan da Allah ya wajibta masa ya sauke su ma yace ku bari ku ci ku sha toho da tohuwa an ya kuma da farilla ma ba na fula ciki na ka samu da nabuwa to Allah yake cewa ka ka zarka ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas Allah yake na sanya kunu al'umma kunu sikya sakasaki ba wai muna sikiya daga annabi Nuhu zuwa annabi Isa ba a'a duk al'umman da suke wucewa Allah ya tattara addinin ya yi sa ya ba mu sakiya ba na wuya ba na ƙarshe akwai al'umman da in ga wani fusar ya taba cikin su shango ga shango da fata jini su amma mu Allah ya zo mana ka saki in kana tafiya duk guzin kai kare ba yadda za a yi to ka ci kowane irin nama in za ka rayu ban da nama dan adam ka ci to kaga in ka san kuma kallon da barma an tsaya nan sallah kuma ko ta ina to za a al'umma sallah su ba za a yi shi ba an koma masallacin su me nisan wurin to mu na aka madda mu ko ina mana soki kuma ba an kure soki ba kamar yadda wani su malamai suna neman fatoyi a zama arha komai a ce labasa labasa labasa ba daidai ba ne to wannan hadisin zai fasa wancan aya yake cewa haddathana yusuf ibn rashid haddathana jari wa abu usama wa lafzi jari an amash amash mudallisi ne amash mudallisi ne amma sa bai cutar da hadisin a cikin buhari ba wannan kuma kana neman kare bayani ka koma mukaddima buhari zai fayyace maka buhari a kyale shi aya na a cikin hadisi an abi salih shi kuma yace wa kala usama shi koma can tunda yace mutum biyu suka ruwaito a jisu shi yace hadathana abu salih allazin na abu usama tsakanin sa ai akwai amash shi yace hadathana kala abu usama usama yace hadathana abu salih kamar shi usama nan da ya ruwaito tsakanin shi da abu salih akwai amash to kuma ya sake ya ya ya shi kuma shi da kansa abu usaman nan ya samu ma malamu malamin sai rubuta abunsa shi ne farko ce wa abu usama ya ce menene ya ce menene an amash wancan abu usama ne amma wa kala usama ku haddathana abu salih to wannan usama ba ne abu usama can ba abu usama shi ne hammad yani an amash shi abu usama sunansa hammad ina fatan gani kuna gani karatun kuwa to abu usama hamad ibn usama ne to shi yake kuma abu usama na biyu ma shi ma akwai abu usama ne kusa abu usama yayi kuskure ne yake usama kawai wa kala abu usama haddathana abu salih an abi sa'id an abi sa'id khudri radiyallahu ta'ala anhu قال qala rasul sallallahu alaihi wasallam وسلم من da miki tabbata gare shi yace yuda nuhu yawmal qiyamah za kira annabi nuhu ranar tashin kiyama saboda rana ne koyi ba da ta Allah shi ya fi sani cewa manzanni sun sani sakon amma saboda mulki ina sai tabbatar da amana gaban al'umma baki daya shi kira annabi nuhu shi ne shugaban al'umma eh, shi ne shugaban shi ne shi ne farkon awal manzanni sai shi annabi nuwa ke labbaika na hamsa kira wa sa'adaika ya rab da ka ya ubangiji na hamsa ka gani nan sai kursha ne ce da shi hal balak ka isa da sakon da na saka fa yaqulu na'am shi annabi nuwa ke eh na isa da sako fa yuqalu li ummatihi shi Allah ya ce a tambayi malaiku tambayi a ana ya kawo maduni li majhul a tambayi al'umma na binu hal ballagakum shin annabi ya isa da sako don ko wai shiga wuta Allah basira ko wai shiga aljanna ala basira ba irin diktatori na afirka ba amma ka ku ku ba ka ba don wani security ya je ya faɗa ka yi kaza kama ka ba bayani amma ka ku ku ba tambaya saboda kawai ka saba ma shugaba da kiyaye to ike cewa jiya kuna gan freedom yadda suke ma yan sanda masu kago shara. duk yau ana wai kan kowa mm. wallahi yanzu abun abun tsoro ne ka gan yaro ina da dukiya ko ba ta ina da dukiya idoke mota ita tafi ta kawo ta kare na ake duka in je ya tarzo da yamma a buke she biyu wajen da ake sai da shinkafa da yamma ta taka sakirin an kulle shi kafin gobe an fito da shi saboda ce ƴaƴan talakawa ne ƴaƴan ba wanda ya san su sha fito da yaro ina shan taba annu abu kuma an gama don an samu da biyu an ba ɗan sanda an gama ka ga jiya da aka masu haka ya kamata ya masu saboda doka haka za a masu su daina karɓar rashawa mutum ne da kuna ji mutum ne ya karɓi rashawa a Birtaniya za a kulle shi shekara 20 kawai kawai a zo Najeriya za a kulle daga shugaban kasa zuwa har mai gadi za a kulle su ta ga nan wani jiya aka masa tsiya ko da yake ba ma gane gaskiya yan jarida yan zanda duk ɗaya ne Allah ya kare mu ike cewa fa in qalu li ummati hal balag kun isa da taqon fa yaqulun shi al umma nabi nusu ce ma atana min nazir dan ki mala lahira kina ai kare ajina annabi mu da shekara dubu ba shekara hamsin wai a ce bai sakon ba an ce ba su ganshi ba bai ganshi ba ka gane fa yaqulun ma atana min nazir ba wani mai gargaɗi da annabi nu da yayi da yamma yayi da safe yayi da dare yayi da rana an jefa shi wawaye sun jefa shi yara sun jefa sai mawakaci ne amma tashin kiyama ta ce su sun samu aba akan kallawo ai jidari kenan ranar da malaikar mutu ya zo ma mutum jidari ya fara zai manta da gaskiya shi da kiriya in bai abin kirki ba ko cikin kabarin tambayi shi ya kiriya shi ya fara da kiriyan kenan kuma kiriyan shi ke shi san ka duba jikin manzo Allah yace kiriya ina shirye da mutum ne zuwa fujuru mm-hmm. fujuru kuma ina shirye da mutum zuwa wuta eh wuta za ka Eh, eh, wannan wuta za su shi sa sun kira nan duniya sun kira lahira za su yi kira kuma cikin wuta kira ke nan in ka tuba cikin manzo Allah kira daga nan duniya kai kira shi kira ya shiga da ke zuwa fito ka tare fajikin sa kaki Allah da manzo sa kana gani ga duniya haka ka ce duniya duniya na menene sun tsaye da sama da kasa da damuna da duk abubuwan da ake gan shi dai duk abin da Allah ke fito da shi da kasan teku ne da komai da bani adam da haifar da ke ciki haka ka same shi wani abu ne ya warkiya aka fito wani abu ne ya warkiya ba sai gobe ba ha kawai aka samu kanmu dan haka kuma ya biri ne aka ciro jiransa aka zo biri amma tsawon biraren suna nan ba su kasa cire jiran wani kawai dan kwaye tunaninsa ya fada shi ke na wai mai filosofi ya fada su zo zafa ya fada ya fada shi waye yake cewa <clears throat> shi ce wannan fa yaqulun ma atana min nazir mai gargaji bai zo mana ba fa yaqul shi Allah yake ce yace na nan nu man yashhad lak shi da nabi to ce duba ga sha Allah ilimin da ya san cewa ga wannan nan gobe shi ce nan mu ba zai baka shaida shaida muke bukata shaida muke bukata Kau shida. annabi awwal rusul ana ce kaushe da ranar tashin kiyama ku san cewa sace sace da ake yi da kiran da ake yi tashin kiyama ba abin da ma ba sai qul sha nan mu tuna cewa Allah ya riga ya ce da shi akwai manzo da zai zo daga baya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san tabbas Allah zai bashi bishara ga ya masa gona da ya wuce don ya riga ya mutu ce ce muhammad. cewa annabi manzo Allah ne shi ne zai ba da shaida da abin da Allah ya kuma masa da ummansa shi ce wa ummatu to sha kira manzo Allah da ummansa fa ya shahadu na safi ishara inna asalna menene inna arsalna menene ila qaumihi an anzir menene ya sha ja masa aya sha shi shaida kawai aya za a ja masa فيشهد انه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا من ذلك كما زي كسانشي شهيد اكن فذاك قول جل ذكره كذلك جعلناكم امه وسطا ياتي تو وانا wannan aya za ta kwata kafe ki ku za ku ba da shi a farko za ku ba da shi ke sha kuma manzo Allah sallallahu alaihi amma shi wanda ya bi manzo Allah sau da kafa duk wanda ya kuskure ma shi manzo wai iman da wani mutum da ban ba da manzala ba ya taɓa ya asara ka so manzala ka shiga janna ka ki da shiga wuta wa yakunu rasul alaikum shahida wal alwasar imam buhari ke kalma wasa shine ad anan wani daidai kuwa ku ne za ku tsaya daidai ku ne yan daidai kuwa kuna kan sakiya ku ne daidai duk wanda zai karkaso shi kuma yi shi to an gaya muku da wannan hadisin kenan yace babu ma ja'anna kunta alaiha illa lina'lama man yattabi ar-rasul yanqalibu ala wa in kanat ila alal ladina hada Allah wa ma kana Allah imanakum inna Allah rahim aya nawa wanda aka kawo shi ba shi ba nan ba duk wannan ana magana ne fitinan da ya samu a al'umma maza mazana bayan sai da kibla an ya ce ma ji ana kibla ta lafi kunta alaiha ba ce jama kibla da da ka kasance da kana fitanta mun kike kai zuwa kaba ne lina alama domin mu fayyace ce Allah yana sane ki dama man yartabi rasul an yi haka wa zai bi mazana wa kuma zai yi da an samu haka kuma wani sun yi da yau da ne kuna cikin suke masu mimman yankari wa Allah bai wanda kuma zai koma baya bin duniya sa yi ridda wa in kanat la kabira yace ko da ke da jumlan al'amal ne mai girma a wajen imanin mutane ana nan ana baitu makadas a juyo a koma kafa kuma dan wanka an kashe shi ina fuskantar baitu makadas she munafike su ce to a tambaye shi wanda suka mutu fa suna fuskanta a can fa in wanda aka kashe su yake shi sa yake wa in kana la kabira ya kasance mai girma na waje wansu amma yake illa illa allazina hada Allah wanda ne shi su wannan abin ba mai girma bane kawai ni kan wuya ne Allah ya ce ai kabar ai ai yamma ai arewa ai sama ai kasa su umanni Allah ke suke bi wa ma kana Allah yudhi'a imanakum Allah ba zai bata da imani wanda suka mutu ba suna fuskantar baitul maqdis inna Allah lin nas la rahmatur rahim Allah mai rogo ne kuma mai jin kai ne Allah ya samu bi manzo Allah ran tashin kiyama na ta kun gane wannan sai ku zance ni bait maqdis yana da wahala an fitine al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manyan sahabbai to wannan fitine yana nahayi yanzu yanzu shi a ji an yayi wani abu ana faɗa yanzu ba sha ne larabawa ba shugaban baki daya abdallah sarkin sojiya da sauran shugabanni wai an je a madrid ana wai conference na a nuna cewa wai a yi daidai da yahudu a je da nasara a yi suru a yi zakaribu ajiya a kira a nan nan mai afuwa juna ko an shi an madari ko an a koma kuran a gamsu Kur'ani da ku doko aya aya zai koya muku yadda yahudu ne sara su mi aya ce wallan tar da an ka yahudu wala nasara hatta tattabi millata shi ne ka'ida duk yadda kake gins bayan da zai shi ka saki layi ka bi bature ka bi bush shi ku zama lafiya ka tafi ƙura ka tafi tsirara ka shagiya kuna hannu abu ka nemo zina to amma kai nan ma baka kai matsayin da zaka zama shugaban kasar su ba amma cikin kudin zina ba haram ba ne amma suna gan cancanta ba dama kai zaka shugabance su ka taba zina amma na Allah a jefa bi kun ballen ne shiga ci na male ne shiga ki shiga ci shiga ki ha kai rawa ka shakka ba to lokacin ka zama nasu maka je church ka ji hallelujah to shi ya ta amma kana sallan da kace wai kulkude da dai da sauran mutane yanzu a dauko wai shugaban sunan za a kama shi a hukunta dan Allah su bari shi hankali wai ya kashe mutane da darbo da yawa bombun ɗaya da aka jefa iraki ya fi mutane da darbo mai yawa mutane da aka kashe a baganta man da mutane da aka kashe su farasin, ko ɗaya ma ba irin irinsa ba a rana ɗaya tun da ake ta yanka farasin. ake ta yankawa amma ba gin wannan ba wai da fura ma bashir a yanka shi saboda bashir nan wurin da yake na sudan ina da lafiya na isra'ila saboda in akwai matasa na musulmi kan mu zo su ce a yakin isra'ila duk hidima amerika baki daya na isra'ila so aka dauki bashir ba shi da wani amfani aka hada bashir da kya ba da mai numfashi aka hada shi da dafur aka hada shi da kuma abin nan kudu na sudan eh, a ta shagar da shi duk wannan tahdidu duk kayayyakin da mutane da kuma suke da shi daga isra'il ne musulmi muna zaune ba mu san abin da ake ciki ba ana tafi shi an gama yanzu a je kuma ma ana nan kuma ba a yi sa ba shi laraba sun yi kamata kun ba zan sun saya ba wallahi an an an hada su mubarak wallahi mika su za su za su ba su ta yi a hukuncin sa haka suka saya kafin shi saddam aka za ta yi zanzaro su ɗaya ɗaya ɗaya ci a gama ba su ne ba dama sun bai da addini sun bai doka Allah eh, eh, haɗin kai ne mutum da yake da son zuciya yana da haɗin kai ne suna kowa tsoron tsoron bushi ke eh yake cewa حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان an abdullahi dinar an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma bainan nasi salluna subh kagan can ya ce sallar asar wannan ce sallar asuba fil masjid quba wancan sallar asar wancan masjid quba in ja'ahum shi wani yazo musu fa qala anzala Allahu ala nabi an so kuma manzo Allah yanzu qur'ana yanzu an yastaqbil qibla fuskanti qibla fastaqbilu fatawajjahu ila kaaba shi suka fuskanci kaaba wannan daban wancan ba lana wannan lokacin da isa a gare su ba ne babu ka na ra ka kallo ba wajen ka fi sama ka gani ya nuna ta wannan ayar don ku gane muhimmancin sa Allah ya ce mun ganka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana fuskanta kana dubi shanin Allah ya karkato da fuskanka zuwa Ka'aba yace falan waliyannaka kiblatan tabaha zan juye ka zuwa kiblan da kake bukata fa walli wajhaka shatra masjid haram ka fuskance fuskanka daidai shatra daidai masjid haram to shi ke cewa menene muna da hadasana ita hadasana ali bin abdullah kage nan wannan yana nuna cewa wannan manzala ya nemi ubangiji sa mu ubangiji sai canja shi manzala kuma Allah ya canja masa kuma anan yake tabbatar maka matsayin manzala manzala sallallahu alaihi wasallam yake falwan Allah yake cewa kibla ta tarda wanda ke kake so zan ya ga maka eh shi sa ita na na shafi shi a cikin musulun na na ta ce cewa manzala da taba suna a bashi Allah ya mara masa baya manzala da manni zoni haka Allah ya so shi kuma zalika fallah ya ce man yasha a duk wanda zai hada malamin sa ko shehin sa da manzala yayi tabewa da hasara a yi hankali shanin manzo Allah ya hankali a yi hankali shanin manzo Allah ka yi biyayya ka huta da kai da shehinka ba za ku shiga aljanna ba ba kun bi manzo Allah ba kowa ya ku kuma ku sallama ku huta kawai ba biyayya hmm. yake cewa hadathana ali bin abdullah hadathana mu'tamid ana abihi an anas radiyallahu ta'ala anhu qala lam yabqa mimman salla qiblatayn ghayri saboda ya dabi da addu'a manzo Allah ana shi da wuce shekara tisina nan ɗaya da jikoki sun kai dari da hamsin don addu'a manzon Allah jikoki da yaya da zuya da albarka kuma dan aljanna za ka fara da ce mai yasta ya ce yanzu ni kadai nake rayu wanda suka yi kibla guda biyu kowa ya kare shi ni kadai yanzu yanzu mu dai Allah ya kara mana lafiya a kasan na wani lafiya za ka samu shi da Allah ya cuta na jiki cuta na zuci a hade suke a nan gari in kawo warke na daya daya na nan in kana farin ciki jikinka zai gaya maka farin cikin ka samu a zuci to jikinka zai gaya ma ana yi wa najeriya ruwan na ji kwatami ne kai ba sha gari ba kwatami ne ba sha ba ma duk nau'in ruwa an sha mutum yana shan ruwa shi da bambanci in ba a ba za sha wani ruwa amma Allah ya raya ma na raye kuma shi sa taifot ya kashe wanda zai kashe ya raya wanda zai raya ba abin da ya damu ko duk alluran duniya ne amma saboda ruwa kashi da kyau babu wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin dan ala kuja kuja kuja la nan bi kulli ayatin kulli nakira ayatin nakira shi za ka bayyana wanda ya tabbata cikin ayu ihabi za su bi ga fakan sabura ya ce bi kulli ayati ma tabi'u qiblatak ila qawli innaka idan la min adh-dhalimin subhanallah Allah yake ce wala in ataita allazina utul kitab da ka kauma mazuwa littafi bi kulli ayatin kowace irin aya ne ka duk wasu mai zo kasa ka doki kasa ya je sama a doki arewa ya ku. amma da ranar wata amma da wata a rana duk kowane irin ayar na kira da kullum take da ayat na kira da ce al'ayat ba ayat din ma ta bi Kibla kiblata ba za su ji addinin ka ba kiblata ba za su ji ba oh, to bin annabi ba shi ne bin kibla ba za ka yi sallah to ba za su ji ba amma yanzu shugabannin laraba sun haduwa a daidaita ne a daidaita kan me shi da mu sake namu mu bi su amma daidai kwan su ne ba su bi mu ba mu ba su yi lafiya ba da za su yi nasu na kun dinu kwalle shi ne ne kwan ne fara fi mara suki ba za su bari ba shan shiga gonan mu an za ki tafi tsirara inda suke tafiya mu ci alade mu sha kwai mu yi rawa da annu aku da yaran mata a sukun mana cuta na a dukkan cutar karnuka da biri a za a zuba jikinmu da suna kwarar a azuba mu mu zama kanjamu kanjamu cutar da gina suka zo ba daga can turawa suka zo suka kwankun mu ba ka ga mutum la ya haya wa la ya mutu kanjamu to wace irin mene ne to a ce da su haka mana ba shi ne hukunci ba kul al kitab ta'alu ila kalmat ne zai bi ne ta mu da ku ku dauko mana zai bi ne ta mu su shine me mu kade ta ma Allah kana ce annabi Isa dan Allah ne kana ce Uzairu dan Allah ne to ku zo wannan Qur'ani yace mu zo mu ne ta daidaita kirawo ne ta wannan ayar mana amma mu zo mu ce kar su taba muka a'a ka taba ji to da ka daina kafirci ma kenan me muke ji nasarar ke ba ma jin su zaga sun taba sun zagi manzala yana na dare ma sun zagi annabi yana na dare wannan zagin sunnan su ne amma mu zan doki kare gurgudun mu sun zaga murama mun na da yake mu yake wannan shine mami za su daina ne ba za su daina hatta shi kiyama ba a ji a yi sulhu saboda ne ba wasu mayan wa nan wasu kungiya nan wai suna nan za su yi su su hada kitab da arewa na na na mu boss a hadai da ta musulmi yan siyasa sun rasa yi za su yi kudin ya za da yasa da wannan mutane sun bance ka ne ma akwai makiyan addini kamar kiristan arewa an ba ku kamar shayan kaka kiristan kudu kuɗi ne in ka bashi kuɗi yanzu nan ya daina kun zama amini maban da kiristan na arewa sai ga mutum ɗaya ne an gina masa coci shi kaɗai imani cocin nan amma an kawo masa komai ya zo iman da mu coci mu ce alemiya ikin cewa zuwa innaka idan zalimi zaku Bakar ne ma'ana Allah ya ce da manzo Allah wala in tabata ahwa shine ala ala sabil far inda ka bi soyayyen su abin da suke so sun nemi wallahi qur'ani wani abu ne wallahi Allah ne ke cire manzo Allah duk wannan da suke neman gillin ne ka suke naka ka bi sha Allah ke cewa innaka hakika idan lamina zalimin ka saki layi ka kaji su ka san zalimin a kansa Allah ya ga annabi sa haka mu mu zo mu suke wannan layi wani da ke wani inda ba ta a hawa mu in ka ji soyayyen zuciyarka za ka san ka fice ka wannan sa ke da kuma hali ibn mahalat hadathana sulaiman kana hadathana abdullahi ibn dinar an ibn umar radiyallahu anhu ma bainama an-nas fi as-surh bi quba ya ce mutane suna sallah asuba kage wannan ya kayyada cewa can sallah asuba na ba ne wancan kuma wani masallaci ne daban ja'ahum rajul wani ce yazo masu. fa kana inna rasulullahi kaji unzila alaihi lailatul qur'an an so kuma manzala darin na fa qur'an wa kad umira an hore shi an takbila qibla ka'aba iftaje ka'aba Allah ku farka ku yi fastaqbiluha ku fuskanci kibla wa kana wajen na mutanen fuskansu ila sham ina fitan sham wanda ya ake kira ta falatin fasdalaru bi wujuhi ila kaba shi suka fuskanci kiblan su da fuskokin su kamar yadda na nuna muku da babu allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqq ila kawai fala ta kuna na minan mumtari yahudu sun sai manzala sufofin da yake cikin taura da injila sun san shi sa amma saboda adawa da ke ku tashe wannan mutum nan tashe shi ya mulan da kayan sa ya kasance ka sannu ina muke ne wani ne mun eh waye wahaya kama cikin bacin ma na ma karatu saboda Allah ya wasafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Taurat da Injila shine ne shine ke bishara ko mujudatun kabla khalqi shi Taurat da Injila sun sifanta shi sun ba da bishara zuwa sa to sababin da Allah yake Allah yana sayyinahum Allah yake tale ina sai na hun kitab wanda muka ba su littafi ya arfuna hu domin hu ya udi la rasulullah sun sai manzo Allah kamar ya arfuna hu kamar yadda sun sai su cikin su wa inna fariqa minhum shaji daga cikin su la yaktumuna al suna rufe gaskiya saboda soyayya zuciya kamar yadda al'umma manzo Allah mafi yawa kuma wani za su samu wasu malamai cikin karara masu zuciya sai ba abin da ya dame shi son zuciya shi zalik ke ma man khafa makama rabbi wa naha nafsa an hawa son zuciya ba abin da son zuciya ba yi wa ɗaya ne son zuciya shi ke samu ke kawo a bisa kuma daidai daidaiciya tai wannan lokacin da aka sukar wannan aya shi Umar radiyallahu anhu ya tambaye Abdullahi bin Salam yace yadda Allah yake faɗa ta kakane mutum zai san manzo Allah fiye da ƴaƴansa eh ka ba labarin me Allah yake nufi ne yake cewa kai Umar sifofin da ya zo manzo Allah cikin taura mai ilimi zai gane sha bayane duk siffa Allah ya kawo shi ya ce ƴaƴana kuma ba mata na ba ba wanda ya san ƴaƴana ne ba gane jumlan ba ai ba gane ba ha ai goraye ya zama gane ya ce zai yi matar ka ta yi cikin wani wani sanu a yi shiru ita ne ta sai ƴaƴan ka amma kai kai kake ba za ka gane ƴaƴan ka ba ya ce yanzu yadda na san tubofi manzo Allah ilimi ne ba da wannan amma ƴaƴana ba zan iya gane shi matar ta tabbatar wanda matar ba ta tabbatar ba na aure ko kuna musu ne yanzu na wuta ta tura tambaya nan lokacin an sake ta suke uku shi ta je kwashe kaya ban sai ba ko ita karin ta biyu sai ko me ya faru ba ina tambaya zo mu ki daje kwashe kayan shi wancan mijin da yadda ya sake ta suke uku shi ya yi zina da ita ma'ana ya sabbe ta bayan ta kwashi kayan ta tafi ba daidai ba cikin sashin sha ko sati biyu na aka daura aure da wani inda take uku na jin shi wancan bai sani ba she shuka ta wancan cikin ke yanzu an haihu yaro ya balaga ya zama shi ne take tambaya yanzu ta fasa kwai ta faɗa dan nawaye kina na ce ta rufe kanta a shi in ta faɗa ta shiga bala'i ta kice yaro ta kice dangi ta kice ayan da ta haifa don dai ni ne an faɗa to sauran yaran ma zan ce da kula kun ji ni kuma ne ta yi shiru tunda manzala sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yayi wannan abu Allah ya rufe masa shira nan duniya zai rufe masa lahira kuskure ne ta faɗa sai ka ce a ci gado gado a gado abu ne mai sauki an ci ba da lahira a warware amma wannan tashi hankalin na zance a fasa wannan kwai bakar mutuna ba an rushe al'umma baki ɗaya shi sa labu salam ya ce mata na su ce wannan shi ne 'ya'yanka amma ni karfin mun cewa ba za Allah shi na lagi cewa ya rufuna abnahum kama ya <laughs> allazi na kai nan da ya rufuna ya rufuna hum kama ya rufuna abnahum tashbihi ce ma'qula kai a sallame shi a anan mace wallahi mace za ta ficine ka kafin ka gane ta shande mace inda ficine ne ba za ta gane ba ta yi kanci kana tare da ita za ka yi mamaki wai mutum yadda ya zai tambayi ni matansa kullum ce ni ba matan kudi ta hau taksi shi ta je ta hau babur da zikirin bin tana a tashi shi wata na ta azuna da babur ka ja ka doko daga ga dangana aka ce yake eh, ai ba ta ba ce ai ka ne ce na ba ta ba ne ka ci ta mata

fitina ya haɗu da me zaka ji ka san addini ya zo ne don kare mutunci yanzu la'anan ya fi a kanta ne wani ya shigo da wani yaro ba na abin nan ba an zai masa kaza an zai masa kaza to da ita kuma ta tashi ta ce wannan ɗan na wancan ne to zai shafi baki ɗaya wanda sa lahir wasu da amfani a duniya wancan kuma la'anin ta yi tuba Allah zai karbo ta ma da matsala na da yau ba laifin na yi tuba Allah zai karbo ba to amma can yanzu nan duniya ka zo ka ce mace ina matanka ne zan ce yayin da nake kwashe kaya miji na wanda ya suke in ba la'anin ba ka saki mace take uku ta je kwashe kaya kuma har kana sha'awanta ka san da ita bayan kun take take ko ba matan lahalin ya bace an take ni take ko je kwashi kaya wace yadda na ga ban gani nan ce ba kaddara sun je sun kai wucen mutum bakwai takwas shi ta fita ya ce ranar ta ce kwashi kaya miji ya sabbe ta inda ke da kake aure ta zaka ce sauran yayan zaka yadda to a zubar da yayan a dauke sa a zuba cikin teku ya za su rayu kaga wannan mutane ka kashe zuriyar su baki ɗaya. ko ta ina za ce yayan zina ne ya za su rayu a ban kasa kuma shi kansa dan ba zai ga mutuncin ta wani mutunci kuma ana magana mutunci ana magana inda za su fita cikin jama'a mutunci ita ta gama da abin da za ta yi ne ba ni da ita mijin farko da na biyu ba wanda ne ya dare ta a rayuwa mu ƴaƴan ya za yi kaddara ita za ya ka ya za yi ka tafi na a rayuwanka lalla kai tilawan qur'ani kana ibada za a zuba maka wannan kwazi zaka je ka kashe ta ne ko zaka yi tare ka ta fada to wai sa ta fada ai ba ta ne ki ta fada manzala sallallahu alaihi wasallam bayan wanda suka itirafi na zina ya ce duk wanda ya yi wannan abun Allah ya rufe masa kansa a shira nan yi shiru don wanda ya rufe masa kayan Allah ya rufe masa ashiri zai rufe masa ashiri a lahira innal ladina yuhibbuna an tashi a menene shine ba da labari abin da ya zama fasikanci ka ga wani bayani ne ko za ka je ka ce da ita ka bayana tayi yau za ku sha mamaki shi sha biyu za ku tashi to ina muke kara shi shayi da an zo da wuri to wani boka ci da mame shi sa ina muke ya ce hadasana ya ayyubun hadasana ya ayyubun kaza ko ba haka ba ne na wani baya tare da ina ga yan wasu fara jiri ne wallahi hadasana malik ana abdullah bin dinar shi malik imam na kenan an ibn umar qal bayna an fi fi salati ibn umar ya ce mutane suna sallah suba cikin quba ijaa mu'atin me zo ya zo masu فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم alayhi انزل عليه ليله القران وقد امر ان يستقبل قبله فاستقبلوها وكانت وجوههم الى شام فضراروا fastadaru ila alka'aba ne yasa aka maimaita wannan aya saboda fitina can mu ta alijina sai na rubuta ba ya rufuna kuma yace wannan wannan ayan kuma yana da alaka ne wannan hadisin kage ya fassara maka abin da yake kun abin da yake cewa wa inna fariqa minhu la yaktumuna al ina da abin da yake da alaka da hadisin nan saboda ahli kitabi suna goye gaskiya wai su wai gaskiya sun san annabi gaskiya ne don ake yaudaran wai su cewa wannan juye da kitabin mai zama tashi hankali shi ne kike wannan farika minhu la yaktumun haqa shine shahi yake da alaka da wannan hadisin kuma da manzala sallallahu alaihi wasallam an zo ana tambaye da manzala ya rikice ya fuskanta ya sake koma kafa ya sake kuma bait maqdis shine Allah yake cewa bala takununa minan mumtarin kar ka zama masu kongaba kon baya ka tsaya ta in ka sa ka koma ka ba kar ka ji duk muna cikin mun da shi ba na fata kun gane kai na muka ba wani bai gane ba mai ce na ya za a yi yanzu to wannan munasaba wannan ayan ke na can saboda abu ne da ya tada hankali mutane wasu sun riga sun da manzo ne bi so ne zuciyarsu ya ce to mu koma kai maka da ko ya koma ya ba za su yarda da shi ba shi na Allah yake cewa fala mun tsari? mumtarin a abokin da aka sa duk san da ka bi su wala in ta ba a hawa a in da ka bi soyayya soyayya zuciyarsu wallahi ba za su ka koma in ka koma dama kana can ba su bika ba da da kake ta bai kuma ba su bika ba da ma yanzu ka koma shalake wa li kulli wujhatin huwa muwaliha fastabiqul khairat hay zalai na mai bisa yace kowane al'umma da wajen da Allah yake fuskanta ku yi gaggawa koma wajen aiki alheri shine fuskanci Ka'aba aina ma ya ya'ti bikum Allah jami'an ko ina kuke gabas arewa kudu yamma Afirka amai ko ta ina in wahalar da 'yan Afirka suke sha yanzu kullum daga gangirgi daga daga cikin Maroko zuwa kasan turai sha roƙo su a kinsa su mutu shan da ake yi suke yanzu turai sun tashi gadan-gadan sun hada da Algeria da Maroko duk yan afirka da sun sha wajen a da jakansu an sa sa jirgin ruwa a kin sa sa a harhaje su sun mutu ba zan sallaka ba a ku gode ma Allah mutum da Allah ya sa ya zauna nan mutane suke shiga shiga turai ba tare da visa ba suna sha an ba mutuwa kashe su a harbe su abin da turai suke yarda da su yi alaka kenan da mutanen Morocco da mutanen Algeria don kar a bani saboda jirgin ruwa ne kawai sallaka a gai mutum suna cikin sha biyu ya kurkurin a birnin su ko a harabin su wai kan su zama su kasa duk kasan mu akwai kasan da ya kai afirka ne in duk kana duba ni Allah da ya ba afirka amma ya za zimbabwe wannan duk yadda ya kori turawan kasan gashi an kawo ma baka ce amma yunwa wasu an kore turawan ga kasan da arziki amma ba su yi noma suke ba saboda ba kayan yaki ne za su yi turawa suna taimaka ma shugaban kasan bomu suna taimaka masa ya kuwa mutane duk yadda kike gani suna yi ne a sake dawo su zuke kasa bakake shi shugaban kasa ya dauki bakake ya kuwa fara ya ko tiraye ya ba bakake amma sun kasa yin wani abin kirki an ba nan ban kadu ba afirka daga nan ka shiga har sokoto in ka shi dawa da dawa da da da da abin da zaka dan Allah dawa da gero duk abin da ya sa shi ba abinci ba kuma ba ka yi sama ne sama ne abinci da aka shi ne su eh, shinkafa da yawa ke su ne suke kasa mace abinci da wuce wuyan kai na zaka samu ba su tun daga nan zuwa can su ne saboda ba taimake su ba su yi noman kirki dawa gero wanda za a yi bututu da shi a yi wanda za a ci tuwo kuma ci wanda in kana asibiti ma ba za a ci ka ci tuwo ba ka taba zuwa asibiti a ci ka ci tuwo kai malam to shi mai gagara da ya fi mana afirka na cikin wahadigin nan har zuwa sun fito yamino shimal ima dawa ko jeru ko maiwa ko kuwa masara shi ne har su zuwa mai dubu auduga ma ba shi gara ba auduga ka ga jadan kana so jadan zaka dan lasa auduga kuma ne shi kura da farfar gashi an saya man ba saya ba kuma kana ne ka kasa ganin ko ai mana baki ne ba musani ba wallahi mu musamman na gida shi ka ce baki aka mana wallahi ba musani da yi ga kuɗi ga ko na mana cikin azaba hmm? ba mu ne ke mun azaba shi ka ce wani ya zo na ce a je a gaida jama ya sun babur kuɗin jama wa a ce ma mutum da ya babur ne amma ba gan laifi ba eh jama ya sun babur an kawo kuɗin karɓo kuma don jama ya sun babur yake cewa Allah yake ka ga yin da Allah fara nan to za ka kuwa shi yake hada sanan Muhammad bin Musanna kana hada sanan Yahya bin Sufyan hada sanan Abu Ishaq kana sanin tu bara radiyallahu ta'ala anhu qala sallayna annabi sallallahu alaihi wasallam fi baitul maqdis 16 sana 16 eh, ashhur wani waya kuma aure saba ashir saba ashir sun masarrafa wani hafi kibla sha an juyin shi zuwa kibla wannan shi ne daidai haka Allah ya so kuma haka za har yanzu dai saboda fitinan da ya zo yana da alaka da Allah ya yarda al'umma ya ce babu min haisu haraita fa walli waja shatar masjid haram wa innahu la haq ina nuna gaskiya da don akwai da hankalin musulmi wanda ya gudu suke wahar da su ya ce wa min haisu haraita ko ta ina ka fita ne fa walli waja shatar masjid haram ka fuskanta daidai ne bai masallacin haram wa inna lal haqqu min rabbika gaskiya ne gaban ji ka karka ji wani kwankwanto karka ji irin sana Allah yake cewa wa inna fariqan minhum la yaktumuna al haqq karshe ki ce fala takunanna min al mutarin daidai ke. wa inna lal haqqu min rabbika gaskiya ne gaban ji ka karka yi shakka Allah ne yake ka fuskanta kibla ومن لا بغاد أما تعملوا ألا بيغفر بعد أبن له أكي ألا ينا سريع saboda wanda suka mutu maza a saka musu shi imam buhari shatara imam tilka abu daidai da shi حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله ابن جنان قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول بينما الناس في الصبح متاسنا في صلاه الصبح قباء إذ جاءهم رجل ونسي يزمس فقال أنزل ليلة القرآن an sauko da qur'anin a dare fa umir an yastaqbila qibla an ce fuskanci qibla fastaqbiluha kan fastadaru ka hayatikum kare kamar yadda suke haka shine abin da na ga muku fatawajjahu ila ka'ba wa kana wajhu an-nas ila sham da fuskan su aka san sham hai la yau dai babu min haisu kharajta fa walli wajhaka shatra masjid haram wa haythu ma kuntu fawallu wujuhakum shatra duk aji ayan nan daban-daban suke in ka duba ayan farko ba shine na biyu duk wanda yana muhimmancin saboda sauka an fitinu al'umma manzo Allah yahuda sun fitine su wai su sun yi ridan. an ce min haisu harai fa walli wajha ka shatar masjidi haram annan kuma yace wa haisu ma kun a can kuma yace wa min haisu harai fa walli wajha ka shatar masjidi haram wa innahu la haqqu min rabbika ya bambanta nan kuma yace wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr masjid haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra duk an kawo ayoyi ne don duk wani ayoyi ya zo ne da hankalin musulmi yace hadathana qutaybah bin sa'id an malik an abdullah bin dinar ibnu umar qal bainama an-nas fi salati subh bi جاءهم آتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنزل عليه ليلة وكان أمر أن يستقبل قبلة فاستقبلوها وكان وجوههم إلى شام فاستداروا إلى كعبة كما حتى من إلى قبلة باب إن الصفا ومروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم شعائر بمعنى علامات علامو من الله أجب بأبو تامس صفا علامتي في وان علامتي sha'airin abin nan muzdalifa sai muzdalifa alama ce arafa alama ce tawafi alama ce da Allah ya sa don abota masa amma ba su ake botawa ba sha'air la alamatu wahidatuha sha'ira wa kala ibn abbas sufwan alhajar hajar bi nafs safa kenan ina da maka safa dutse ne wanda ana kiran jami'sa sufwan Alhajar wa yuqalu hijra musamman yadda wanda irin wannan wanda mata suke abin ma nan wanda yake da tsantsaye haka alaki da tushe shay'an ba wani abu ko ko ciyawa ba iya a akai saboda mursa wal wahidatu suwan bi ma'ana saffa dayansa shine saffa jami'a safwana ina fasara mata saffa marwani wa saffa li jami' na fata gane kuna gane kasuwa kuwa ina nufi dutse ne da wanda yake murmus ban sani da ake kira dutse samma eh me ta ake cewa kamfani amma ba ha kawai shi shiga ce kurba kamfani ne in an yayyanke shi ba shi ne yake zama kan kura ba حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه annahu qala qultu li aisha zawji nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana yawma idhin hadith sin ina yaro shi na tambayin na aisha shi urwa kenan ara aisha bani labari kawai la ta'ala kawai la tabaraka wa ta'ala inna safa marwa min sha'airillah me Allah yake nufi inna safa marwa min sha'airillah faman hajja albayta aw tamar fala junaha alayhi an tawfa bihima inde ummanni ne don ma'ana ta da umarni ce labasa ya ce ya yi umarni da mace labasa ashe wani bai tawashi ba ba komai hajji tsakanin ki me yasa nake ina safa marwa hakika safa da marwa duwa su guda biyu ne shi ayin suna cikin alamomi na bota Allah ba su ake botawa ba bambanci yadda kirista da nasara suke tuhuma mu cewa muna zuwa muna bota duwa su sha'air la alamomi ne muzdalifa alamomi ne tawafin alamomi ne mina alama ce kaba alama ce faman hajjal baita wanda ya niyya zuwa haji aw tamar ko umra ne ne fala junaha alaihi an yatawafa bi ma laifi yi sarkomarwa she shi urwata insha yake cewa a a ya baban sai yake cewa urwa yake cewa inda aka ci fala junaha ma ba laifi kenan don nayi bai ba dai ne me yasa umarni bai zo a ce ba laifi to ita nan nashi da zaki yace kuma fakihi yace shi yake cewa fama ara fama ura ala ahadi shi an Allah ya tauba fa bihi ma shi uwa yake cewa ni ina ganin mutum ya ya je haji bai ta ko marwa ba komai tun da Allah ya ce fala juna alai laifi ma ka kura don me zai yi kala aisha tuna na shi ta ce kalla abun ba haka bane law kana kama ta kul kana fala juna alaihi an ya tauba fa bihi ma <laughs> sanai shi kike yadda kake fahimta inda yadda kake fahimta yayin da jumla ga yadda jumla zai kasance da jumla zai kasance zai kasancewa fala juna ne an la ahad shay an yutawfur zai kasance zai kasance fala juna alai an la to an an yatawafa bihima yace inda kai yadda kake tunan da lafzin haka zai zo babu laifi wanda bai tawafi ba inna ma uzilat hadi aya ce aya ta sauka akan mutanen madina kanu shilluna limanar da kafin lokacin ajini zo suna ce labbaika labbaika lama labbaika limanatu almana shine ma abin da kuke latar wani kun zama manar ka abin nan su kenan gunkin su kenan sai na daidai da abin nan da safa da marwa a nan su to da madina su ce labbaika labbaika lama labbaika limanatu su zo canza su tawafi ta gunkin su ne wa kanat manat hazar kudai kudai kudai daidai can wajen marwa daidai za a gan shinkaji za a gan wanda ake kira kudai suna unguwa ne kusa da wannan wurin wa kadu ya taharra juna an ya tsawafu bayyana safa marwa in sun zo na hajji na musulunci in suna so su tawafi shi su tuna kada suka yi tawafi kuma sun ma wannan gogin tawafi ne falamma ja islam yayin da musulunci ya zo kuma ya sa su yi safa marwa ce suka tambayi manzala an zalik fa zara Allah sha'ala ce inna safa marwa min sha'aira min sha'air la man hajja baita aw tamara fala junaha alaihi an bihi ma ku kauda wannan shuwa wannan safa marwa yana sha'air la ba ko da gunki ku ina kusa da shi dan ba shi ne Allah ya sa ku gane zancen yace hadathana Muhammad bin Yusuf hadathana Sufyan an Asim bin Sulaiman قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه إن shi ومروة نتمشي فقال كنا نرى أنهما من أمر جاهلية muna gin safo marwa ina daga cikin ibada ne na jahiliya suke tunda akwai manata a nan wurin falamma kana islam amsakna anhuma yayin da mutunci ya zo ba ma so mun yi haji ba ma so mu yi tawafi shine Allah yake inna safa marwa min sha'airillah an kauda wancan shuhan kuma da shi sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala juna alayhi to kaga Allah ne ke sai tabbatar musu su suna ji da abin da ya kamar shi buha suna buji su to ni amfani mu je lokacin mawalji mu je abin nan dutsen na wanda da ake ake bota ma su burbura dara to kaga duk wura sahabai kenan suna guji wuraren da da akwai shi buha yanzu wannan kuma ne ya kai ma can lokacin mawalji ta fitawa da a hau can bautan da ake ko ne ake har mutane suna kai wani da kafa manzo Allah ta ne. to shi manzo Allah ya zo nan wani wai ka cikin da bakin gari da suka girma da yanzu nan mun muna maka ce Allah ma nan wai abin da lafiya yi kuwa wai manzo Allah na ga shi ne yana sallah to sai da karo da bakin gari suka girma to sai Allah ɗauke dauke manzo mai da shi maka to nan gidan wa aka yi ne wannan kariya ma ai ko da duniya ma ai da albarka la yafi mana la yafi mana sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a wajen kai mai cikin farko wajen a cikin